yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai, wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama bisa tsarin da ya ga dama mun shaida Allah shi kadai yake ba abokin tarayya gare shi cikin mulkin sa kanan cikin jujuya al'amura Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinka ya wajabta musu nau'o'i na ibada ya umarce su aiwatarwa ya kuma ba su al'umma ta hanyar shar'anta musu na filoli domin su samu ƙarin guziri da ƙarin ɗaukaka da ƙarin falala a rayuwarsu duniya da lafiya mun shaida lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne wanda ya tsaya tsayin duka wajen isa da sakon Allah ya zamanto ya jajirce wajen ayyukan ibada musamman ayyuka da suka shafi wajibi waɗanda Allah ya fallanta wa bayi da kuma yi ƙari da ayyuka na fili, domin neman yardar Allah duniya da ahira. kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe yau hudu ban tuna tun da mu ne a imtisalul awami wa sinabun nawahi wato aikata abubuwa da aka umarci bayi da su amma daga filai an umarci bayi bisa wajabci muka cewa waɗannan ayyuka farilla ne mutum ya aikata a rayuwa ko lokuta bayan lokuta ko kuma a kowace rana da kuma ayyukan da kamanto ƙari ne akan farilla su ne na filfili waɗanda mutane su aikata su domin samun kusala da ƙarin ɗaukaka da martaba a gurin Allah duniya da lahira sannan kuma na biyu shine nisantar miyagun ayyuka domin in ba nisanci miyagun ayyuka ba zai wuya ayyuka na gari kuma su samu aikatuwa kamar yadda ya kama a haka su ne taken hudu ba insha Allah a daidai wannan lokaci wannan ya zama taken hudu ba a daidai wannan lokaci shine cewa a rayuwar mu ta yanzu mukan shagaltu ko mu rudu da iblis shi iblis da kullum so yake ɓanta bayi da ƙoƙarin ibada ma shaidan yakan biyo masa ta hanyar ibadan ne don ya ɓadda shi wani sayi mai ƙoƙarin sadaka sai shaidan ya shigar masa matsala ta hanyar sadaka ne wani sa'i mai ƙoƙarin nau'o'i na ibada ko sa zumunci ko wasu abubuwa sai shaidan ya shigo masa ta wasu hanyoyi da zai ɓata masa waɗannan ayyuka shi yasa ya zama wajibi a daidai wannan lokaci mu tunatar da kanmu a wannan yanayi da muke ciki kuma wannan hali na rayuwa domin cikin tunatarwa shi ke amfanin bayin Allah muminai ka samu zama masu amfanuwa da abubuwan da ake tunatar da mu idan aka duba rayuwarmu aka kwatanta da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za a ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda himma da tsayawa da jajircewa ba a iya gane wannan aikin ma na fida ne sai wai don yawan yi da rashin yawan yi annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan farilla yakan tsaya da na fili sama da duk yadda mutum yake tsammani mu kuma yanzu wani sa'i za ka iya cewa mutum ma ya kamata ka yi nafila ya ce a ah, farilla ne kawai tashi ya bita wai don ba farilla ba ne ko farilla ta sama sai Allah ya san matsayinta saboda haka ci irin namu amma al'amuran mu na rayuwar duniya ba ma lura da cewa wannan abun farilla ne kuma wannan abun nafila ne in ka ce wa mutum ya je taro kaya a wani gari ka ce abu kaza ma fa ana samun sayarwa kuma ana samun cinikinsa musamman a halin yanzu ga ya haɗo ha da shi ya tsaro. ba zai ce ai ba shi ya je tsarowa ba kuma zai ce shi ba dole ba ne amma a duniya ya ce mutum ki kaza biwa daga cikin musulmai yanzu in ka ce za ka ritsa mu ka ce ina masu yin sallan walaha masallaci a cike sai ka ga kusan rabin masallaci sai Allah ya sani in an ce ana tsaye da sallan walaha saboda mai wanda mutum yana ji a ransa kawai a fadila ba ce amma ya manta abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a game da ita idan aka ce mana wannan witiri bayan isha jewa daga cikin mu sai kaga an zube sai mai mun aka cewa ba farilla bane duka cewa hanafiya su ganin su suke tamkar farilla saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم Allah ya tsara muku ko ya karfafe ku da wata sallah wacce ta fi muku a baku manya-manyan motoci za mu ce a yanzu masu matuƙar tsada a wancan lokaci manya-manyan raƙuma jajaye wannan sallah ɗin ta fi su daraja kuma Allah ya sanya ta tsakanin asuba sallar asuba da sallar isha da bayan sallan isha kafin sallan asuba ita ce sallan wutiri da wannan mutanen hanafiya suke ganin cewa wannan wajibi ce ita ma yin sallan wutiri amma mu nan mun san cewa malamai sun nuna mana cewa sunna ce to da sai mutum ka ta suka ce kullum kana yin wutiri ke ce maka a wuya azumi sau uku a wata a cikin wata ya fita in ya shigo da wani wata ya shigo har mutum ya kare kwana ashirin da tara ko talatin hankalin sa kan su bai azumi ko ɗaya ba tun da ramadan ya wuce azumi ya wuce Wanda ma tsewa daga cikin musulmai muna ɗauke da wannan amma kullum fa muna nan muna tunanin aljanna ita kan muna son ta duk yadda muka zo da kazanta da kamala da rashin ciwa a muna bukatar shiga aljanna in ka duba dukkan ayoyin alkur'ani yawanci inda Allah ke fahimtarwa in ya ambaci muminai sai ya sifanta mutane da imani sai ce ba suka yi aiki na kwarai na suka yi aiki domin Allah kuma aiki na kwarai su hajjirce a kan idan ka duba misali istighfari kaga kamar wani abu ne wanda yawanci ma mun mai da shi a al'adarmu ba mu saba da shi ba yawaita cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi wannan mu mun ɗauke shi ba abun sabo ba haka dalilan daga cikin mutane ko kuma mutum sai ya ɗauka cewa in yayi zunubi da sai ce astaghfirullah amma a rayuwarsa kamshi yana ga bai kai ya ce astaghfirullah ba an ba shi ruwa an ba shi iska an ba shi abinci an ba shi rayuwa da kuɗi a aljihunsa kuɗin karancinsu amma yana ganin a yanzu da yi abin da zai ce astaghfirullah ba saboda wai a ganinsa bai saba wa Allah ba amma wa'incan ni'imomin da kuma abubuwan da ke kallo ko da saninsa ko ba da saninsa ba ko da sonsa ko ba sa ba da abubuwan da yake ji ko ya shirya ko bai shirya ba da abubuwan da yake faɗa kan da yawa a cikinsu akwai saƙon Allah ba sa sa ya tuno cewa ya kamata ya ce astaghfirullah kai rayuwa kawai mutum ya kwanta ya shanta ke ya yi ya farka lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye baya fice a wannan lokacin yana tsaye diga-digansa suna kumbura kuma mutum yana kuma ina astaghfirullah in a ini astaghfirullah dari a ini kuma mutum na ta a sai ka ba zai ci astaghfirullah an kai matsayin da suka ci astaghfirullah sai mutum dan ka mutum ya je ya ce kai faru mai kai wai ka ce astaghfirullah ne yana ganin mai kai ka ko ka ce astaghfirullah wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa da muke kafi a kan in ka ga mutum yana sa'ati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an je daurin aure da zai ce sallu nan nabi to sai ce amma musalli wato yayi iya abu da zai yi kafin nan za ka tashi daga gurin shi nan. shi ke kace kuma sai in Allah ya kaddara waɗannan ayyuka na ƙwarai mun yi sakaci da su waɗannan ayyuka na ƙwarai muna da sakaci da su da yawa idan ka zo a ɓangaren sarka wani yana ganin har yanzu sirrinsa bai kai rinka fitar sadaka ba sallarinsa bai kai rinka fitar sadaka ba saboda shi ma kullum da kashi yake karewa da kashi kake karewa a duniya ma a lahirar ma so kake ka kare shi. sadaka a duniya a cikin wannan sallarin shedan ya yaudara maka cewa kai kai ma yaushe ishe ka zaka sadaka kuma shedan zai raya ma kenan sai an ce sadaka cikin abin da ya saurare yasalunaka ma za yunfiqun qul al af ina tambayan ka me za su ciyar sai ka kana maka maka amma wani bangare kana harkar gudanar da addinin musulunci ko a cikin ma'aikatar ka misali in kai ma'aikaci a jami'a a cikin jami'an nan a ce ko musulunci ba a bisa tsarin ka akwai yadda za ta rinka tukan ko da naira ɗari kasa duk wata naira ɗari nan kare shi cikin ka shi kam an riga an cire shi za a je a yi wa addinin Allah aiki ka ka a zuciyarka na aikin addini ne wannan zai amfani mutum domin daga sun shi kwano ka karshen ta kan ya taraya maka cewa kai ma ba za su ishe ka ba amma kuma ba zai raya ma cewa kar ka sayi kan ba kuma zai raya ma cewa kar ka sayi wasu abubuwa kanana kanana wanda ba su amfani ko da su kuma su za ka rayu sai barka wannan kan su ta amma sadaka wanda ka ji na lahira ba zai barka ba haka idan an duba wajen sadaka zaka ga muna gazawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan na shine mafi kyauta a cikin jama'a ba a yi mutum mai saka irin sa ba ba a yi mutum mai sadaka irin sa sallallahu alaihi wasallam kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril sadaka tana toshe cikin Allah in dukanmu na muka yawaita sadaka bayan Allah da suke cikin bukatu suka samu ɗan abun da za su samu daga gare mu wannan zai kawo mana sauƙi a rayuwa da ikon Allah saboda ba za mu ji tausayin na ƙarfi mu ba sai Allah na sama da mutum ya ji tausayin in muka tausaya wa gajiyayyu Allah kuma zai tausaya mana domin mu ma gajiyayyu ne mu bukata ne a gurin Allah subhanahu wataala amma lokacin da baka tausayin wanda ke bukatan a ji ya kuma kai kake bukatan wanda ya fi ka ji tausayinka don haka amurin sadaka muna sakaci da yawa kamai ba ina izini ya raya mana wasu abubuwa mu yi sadakoki da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hore mana sun koye mu bayyana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mutum da kai sab'atun yadhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluhu mutum da za su samu inuwar Allah ranar da ba inuwa sai inuwar Allah sai mutumin da an faɗa yaminihi la ta'lamu shimaluhu ماذا ينفق يمين ماذا ينفق بيمينه كما قال صلى الله عليه وسلم mutum da wanda ke ba da sadaka da hannunsa da dama har hagun kaman da bayar ba ya wata za ka buya abokanan kama ba san kayi ba iyalan kama ba san kayi ba ɗan uwan kama ba san kayi ba ba da sadaka a wani guri a boye ya kamata a cikin sirrinka a wata dai kafin wani watan ya zo a ce kayi wannan in wani watan ma ya zo komin kudancinsa komin yawanka kai ka san abin da ya ce kuma kai ka san abin da kake so ka kusaci Allah da shi saboda ka ku jama'a yawanci muna sakaci wajen ayyuka ka Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana amma idan ka lura a al'amuran mu na rayuwar duniya ba ma sakaci gaskiya kowa za ka ga bibi bibi bibi kamar ido a rufe ke wajen neman duniya har ma ya sa cewa daga cikinmu suna iya fadawa ma cikin haramu Allah kiyaye ya ku bayin Allah wajibi ne mu kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala mu bi umarnin Allah subhanahu wataala ta hanyar umarni da kyakkyawan aiki da hannun mummunan ayyuka al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umarni da kyakkyawan ayyuka duk inda kake malamai suna cewa ko yara ƙanana kake wucewa a hanya suna abun da ya dace ba wajibi ne ka hana su misali suka da misali da jifa da dutse ba jifa a gurin farauta ba ba jifa akwai haka kawai yaro ya rinka ne ke kamata ka wuce ba ba ne ku gena gena wannan ya rage nasu amma dai umarni a daidai wannan lokaci dukkan abun da ta ga wani ya yi yawa daga cikinmu za zaka ga manya-manyan mutane masu matsayi ana zaune gurin kicin ko wani abun da in an ajiye ruwa a gaban jama'a kirga mutum ya tsaka da hannun hagu musulmi ne yawan tsaka sahun gaba mai kokari mai matsayi a duniya mai matsayi a guri kaza amma yake kira shan ruwa da hannun hagu irin wannan in kana kusa da shi ka sai ya kamata a rike da dama in sha Allah ku nan ya daina rike wannan al'amr bil ma'ruf nahyu anil mun karkai kuma sai Allah ya sadar da samu ba za ka bushe kana samun da dama matukar ya tiya ya sha abin ya sha abin da hannun dama akwai Allah da yawa da su mu kama ayyukan alkhairi da yawa kamar yadda da fata suka koya daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karanta ayyuka na nafilfili da sakaci musamman fili bayan an yi da Sallah, kabbuli na farilla da waɗanda ake kafin a kada kabbuli na farilla yawanci waɗanda abubuwa ana sakaci za ka ga yawa mutane kawai abin da ɗauka a ransa in ya yi sallan azahar shi kenan ba wani uzuri ba komai in yi sallan azhar zai tsaya yi nafila ba malamai suna cewa yawan ɗawainiya da kai a tsawon ini yasa sunna ta tabbatar da cewa mutum ya samu ya yi raka'a hudu kafin sallan azhar bayan an yi da sallah sai ya raka biyu yasa raka'a hudu kafin sallan azhar da cikin hikimomi malamai suke saboda ka yi ciniki ka sayar ka saya ka sayar ka saya tun da kake yi har aka kira azan rana sai zawali ana kiran sallah duk abin da kake ka tafi masallaci ka tafi raka'a hudu kafin nan a cikin wannan raka hudun su fice za ka iya tina abin da kake ba na kuɗin ka wanda ka biya ba kayan da ba ƙari so da ishi ba da sauransu kafin ka shiga sallan azhar zuciya ka ka kuma shawarwarin ka ka sallan ka shiga sallan azhar kana irin wa'annan tunane-tunane in aka ce ai ta a hudu kafin sallar azhar mutum ya dage a ce yana yin wannan na nafilfili dan bayan an yi sallar azhar shi na fitan ku kuma raka'a biyu shi kenan ka ci da rayuwa ba a ce a ci da zama a masallaci ba sai wanda ya dama yana da shi Allah lokaci kaɗan ya a cikin duk abun da ba ma so kaɗan shi a cikin hatta mutuwa ɗin nan ka tuna tun da aka yi jami'an nan kake aiki a cikinta ku nawa ne kuke aiki a jami'a ku nawa aka dauka kafin kai mutum nawa ne suke yi har yanzu ka mutum nawa ne suke yi ga mutum nawa suka rasu a jami'a ka cewa wanda suka rasu kalilan a ku nan a cike duk abun da ba ba masu ba don ci kaɗan Allah yake samu a gidanku danginka tun daga abin nan wata kiyar ka samu kakanni su ne suka wuce amma tun daga nan da aka haife ka da ƙannen ka waye da wasu nan in in an samu jarraba a ce wani karin ka da rasuwa haka rayuwar mutum Allah wata wata'ala yana ba mu arziki ta inda ba mu tsammani kafin ya kwace arziki a hannun mai arziki in ka jima kafin ka ga wannan ba da gombe gaba ɗaya. in waɗanda suka san dattijai suka ce kada zai kalle su waye wanda da mai kuɗi ne sosai yanzu ya zama talaka sai sun yi tunani sosai abin su maka eh to wata juwa ne ma dai to yanzu abin da bai shi da ba kana fara amma in ka san da nan ka ce su waye ne ba ka tambaya ba ma su waye ka sani garin da aka aika kai wayo ka yi arziki yau din nan ba za su iya kirguwa ba haka Allah subhanahu wataala ni'imar rahmarsa ta yalwace wato kishinsa ta yalwace bala'insa Allah subhanahu wataala yana son mu kuma da yadda muke son kanmu ya kamata mu ma mu gode wa Allah ta hanyar yin imani mu gode wa Allah ta hanyar yin ayyuka daga ƙarshe wajibi ne mu nisanci miyagun ayyuka ya kuma yi Allah ku sani cewa babban abin da yake cinye aiki nagari shi ne zalunci bayin Allah muna yawanci faɗawa cikin zalunci a halinmu da yau ta hanyar yaudara ta hanyar ƙarya ta hanyar rashin gaskiya ta hanyar yin abun da ba su zai wuya mutum ya mu'amalance ka a yau musamman in akwai dukiya a cikin wani mu'amala sai ka samu yaudara ka shiga daga wanda ba ka tsammanin ya yaudare ka daga wanda ba ka tsammanin ya maka karya daga wanda ba ka tsammanin ya karya maka alƙawari zai karya maka alƙawari inda akwai kuɗi a tsakanin waɗannan ayyukan ba su ne suke sa ayyukan ka nagari su tafi gaba ɗaya ku sani cewa ya ku bayan Allah hasada tana da miyagun ayyuka amma ta yi kan kama a cikin zukatan mutane a yau abubuwa da yawa kai hasada wani tun yana koyewa a yau kuma ake faɗanta ni kowa wani ba na so ya samu kaza ni kowa wani ba na so ya zama kaza ni kowa wani ba na so ya yi kaza waɗanda abubuwa sun yi yawa a tsakanin musulmai kai ba ka jin su a tsakanin waɗanda ba musulmai ba ne ba ka jin su a tsakanin musulmai ya kuma yi Allah ba za mu rayu mu ji daɗi Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin abin da ya faɗa hasada tana cinye ayyuka na gari kamar yadda wuta take cinye auduga ka san auduga in aka sata akan wuta ko abu da yake narkewa in ba irin su leda ba amma ka san wata na cinye irin wannan su waye suka tsira daga hasada tsakanin mu ba ka kiyaye hasada ciwo ne wanda yake karfi yana ƙara girma a tsakanin mu hasada da zalunci su suka sa kasar mu ta zama yadda ta zama ba a ce kowa yana adalci cikin aikin da aka dora masa aikin da ya samu kansa a ciki wallahi da kowa ya tsaya da adalci da mun samu suke a rayuwa babu adalci zalunci ya mai adalci kai ka ce ba al'umma musulmai muke rayuwa ba kai ka ce alqur'ani ba shine littafin mu ba Alƙur'ani ya haramta zalunci ta wani amma zalunci ya zama har ruwan dare a tsakanin musulmai cin hanci da rashawa duka wannan zalunci ne don Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasa a ciki yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inuwar Allah kan mai cin hanci da rashawa duk aikin mu a yau duk wani mutum komin girmansa in ba Allah ya kiyaye ba in ka doso shi da wata mu'amala wallahi akwai bukatun cin hanci da rashawa tattare da shi sai wanda Allah ya kiyaye kiyaye ka za ta zauna lafiya ana tsananin sakon Allah ido da ido ana cin haramu ana cin hanci da rashawa duka ayyukanmu na gari za su kuma gari ne in dai har mun koma su irin wa'annan ɗabi'u duk mutumin kirki mai aiki mai domin Allah ko aikin sai karɓo a gurin Allah wallahi ba zai hanci da rashawa ba ba zai karɓi dukiya ta haramun yana sani ba ba zai faɗa cikin ya tsunduma tsundum baya tsoron haramun ba a yau jama'a mun wayi gari duk cikin da za mu yi mu cuci kanmu da kanmu mu yi zalunci akan abin da muka gani muna za mu iya yin zalunci idan mu samu abin duniya aikin kenan abin duniya ko ba a ƙoshi da shi kuma lokacin da ka bude wa kanka da bala'i lokacin Allah yake wakala ka kan kanka Allah subhanahu wata'ala yakan taimaka mana ya tsaya a kan rayuwar mu rike mu ya yi mana abin da shi ne kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la yasalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibba إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي yamshi بها Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa da zai bushe yana matsanta na yana kusanta na ya tilili ba ina zaman to ina son ka in ko na so shi to zan zaman to kunnen ka ni ne nake ba da kunnen nasa ba zai ji sai abin da ya dace ya ji ganin sa sai abin da ya dace ya gani hannuwansa sai abin da ya dace ya dauka lokacin da ga hannuwanka su abin da ya samu kai tsaye hankalinka kuce zuciyarka tana nitse ba ta ba ta wallahi wanda Allah yake tare da shi baya fada cikin hatsari kamar yadda muke fadawa irin wannan kwanaki namu ko kuma in Allah ya kamata mu yi nadama mu yi nadama mu yi nazari ai abubuwan da suke faru nan haka kawai ne wallahi wasan mu ne ƙaryar mu ne yaudaran mu ce ita ta kawo abubuwan da suke faruwa in ko kun cewa da gaske wasa ne ko mu ka gyarawa mu wallahi in muka gyara in muka gyara sati ɗaya in ba ku ji duk Najeriya an daina kidnafi an daina karaba wallahi tallahi za a daina da izinin Allah amma sai mun gyara in ba mu gyara ba wannan kuma ya rage namu kuma bayan Allah mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah mu yi nisanci kan miyagun ayyuka kuma mu kusanci Allah da ayyuka na gari ya ku bayan Allah kan barna da mutum gani da yadda musulmai suka zamanto su ne abin bola suka zama to gurin jikin shara musulmai suka zama ba su da haiba musulmai suka zama to su ne abin da ke tofa wa kaki musulmai suka zama to ba su da magana musulmai suka zama to ba su ce a wannan ya jawo mana ne saboda rashin addinin Allah ya ce kamata Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu yake cewa kuma nuqatilu min adadin wala kasratin wala quwwa inna ma nuqatiluhum bi hadha ad-din alladhi akramana Allahu bihi sani cewa duk yawan mu da duk abin da bi da shi ko kuɗi ko makami ko kaza za mu iya cin nasara a ji cewa musulmai sun ga wucewa a basu guri ba a ji cewa musulmai sun yi magana a saurari ba a ji cewa musulmai sun ce a saurara kuma dole a saurara ba za mu samu wannan martaba in mun yi addini Abdullahi ibn ya yace sani cewa muna cin nasara ne mu samu izza bi hadha din da wannan addini din mun rike shi saboda me da addini ne Allah kike da da kuma yin Allah kuma zamanto mutane masu fada a jiba sun ta masu da addini in ka addinin Allah Allah zai isa maka babu wanda zai iya taɓa babu wanda zai iya maka wani abu duk ba za ka mutu ba sai addinin ka yayi ka san cewa Allah shine Allah ka riƙe Allah ka nisanci abin da Allah ya hana ka ji abin da Allah ya yi umarni daidai iyawarka wallahi zai ka abin da Allah tsammani wajen ɗaukakuwa da karɓuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace Allah ba mu ikon aiwatarwa Allah ba mu ikon aikata abubuwa na gari ba mu ikon nisantar miyagun ayyuka abubuwan da suke samu ma wannan suke samu da damuwoyi da rashin tsaro da duk abin da bai kamata ba ya Allah mu kana tsoro Allah ka kawo mana ɗauki a kansu Allah ka yaye mana su inda ka tuni yawan qaribun na da'awat إن الحمد لله A ونستعينه ونستغفره an بالله من sai ya وسيئات a'malina.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 أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا أوامر الله يا عباد الله واعلموا إن في امتثال الأوامر نجاحكم في الدنيا والآخرة وفي ذلك رفع الدرجات في الدنيا والآخرة واعلموا عباد الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أمور الدين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل بالأوامر هو نفسه كان ممتثلا بالأوامر صلى الله عليه وآله وسلم اجتنب النواهي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وها نحن اليوم أحيانا نمتثل الأوامر ولكن لا نجتنب النواهي هذه هي المشكلة في آخر الزمان وفي زمان هذا كثير من الناس لا يستلموا ما نهى الله عنه كنا تمتثل الأوامر في بعض الأحيان كان كثرة المعاصي فيما بيننا نعصي الله سبحانه وتعالى ليل نهار ظهر الفساد في البر والبحر بما أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون فليتق الله سبحانه وتعالى في امتثال الأوامر يتقي الله سبحانه وتعالى في امتثال الأوامر وفي اجتناب النواهي الله صلوا على سيد الخلق أجمعين لأن الله أمركم بذلك حيث قال من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا نسألك أن تعيننا على امتثال الأوامر واجتناب النواهي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم كن بأي ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا يا حي يا قيوم ولا تول علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام إنك حي قريب مجيب الدعوات اللهم أجل الأمن والسلامة في بلدنا بركي وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غنبي وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله